This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri. A sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar uku ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ta majiya mai kusanci da kungiyar 'yan bindigar Lebanon ta Hezbollah ta faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa Isra'ila ta kai hare-hare akan wani ayarin manyan motoci daga Lebanon zuwa Siriya. sojojin ukraine sun faɗa yau asabar cewa sun kai hari a filin jirgin sama na morozov na ƙasar rasha da wasu rumbunan mai da dama da ma'ajiyar mai a yankuna uku na kasar rasha cikin dare an kashe akalla mutane 32 kana wasu 63 sun jikata bayan wani hari da kungiyar al-shabab ta kai a wani wuri mai cinkoson jama'a na bakin teku a mogadishu babban birnin kasar somaliya da yammacin jiya juma'a kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce matasa da rundunar 'yan sandan jihohin Bauchi da Gombe suka kama akan tituna ba masu zanga-zanga ba ne. Barayi ne ba 'yan zanga-zanga ba ne abin da ake kai ma kamar sauran mutane mun tura wayanda duk za su ga irin kwayan da aka ɗauka jiya to za a iya kama mai shi jami'an tsaro masu ma suna iya nasu ƙoƙarin. A jihar Zamfara Najeriya kuwa wata takaddama ce ta kunno kai inda jam'iyyar apc mai adawa a jihar ke zargin jam'iyyar pdp mai mulki a jihar da amfani da zanga-zanga kan tsadar rayuwa wajen auna gidajen shugabannin jam'iyyar ta. mu ba mutane da wanda ke saba doka kuma zan ji mamaki a ce an samu dan jam'iyyar pdp a cikin wannan zanga-zanga jam'iyyar mu ba ta tare da ta'addanci ba tare da tanda kuma na tabbatar maka da cewa idan aka matsa musu kawo ba za ka ga sun iya kawo yadda mutane suka zargi ba. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Wata majiya mai kusanci da kungiyar 'yan bindigar Lebanon ta Hezbollah ta faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa Isra'ila ta kai hare-hare akan wani ayarin manyan motoci daga Lebanon zuwa Siriya. hare-haren isra'ila sun auna a ayarin motocin dakon man fetur a kan iyakar siriya da lebanon ta haush al-said ali inda wani direban siriya guda ya jikata majiyar tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp majiyar ta ƙara da cewa waɗannan hare-haren su ne na baya da isra'ila ta kai akan iyakar cibiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta syrian observatory mai sa ido akan yaƙi ita ma ta rawaito hare-haren isra'ila a cikin syria a kusa da iyakarta da lebanon ba tare da ambata asarar rayuka ba kungiyar ta hezbollah mai samun goyon bayan iran tana da karfi a bangarori biyu na iyakar gabashin lebanon da syria inda suke marawa gwamnatin shugaba bashar al-assad baya kungiyar tana musayar wuta da Isra'ila kusan kowane wuni tun lokacin da kawarta ta ƙasar Falasɗinu Hamas ta kai hari a kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, lamarin da ya haddasa yaƙi a Gaza. sojojin ukraine sun faɗa yau asabar cewa sun kai hari a filin jirgin sama na morozov na kasar rasha da wasu rumbunan mai da dama da ma'ajiyar mai a yankuna uku na kasar rasha cikin dare harin da aka kai a filin jirgin sama ya afka ne akan wani ma'ajiyar makamai inda sojojin rasha suka ajiye bama-bamai na sama da sauran kayan yaƙi in ji rundunar dole ne a lalata jirgin saman yakin rasha a duk inda yake ta kowace hanya mai yiwuwa har ila yau yana da kyau a kai farmaki a kan filayen jiragen sama na rasha kuma muna buƙatar wannan hanyar haɗin gwiwa tare da abokanmu ta hanyar tsaro in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky a wani sako da ya wallafa ta telegram a kasar rasha jami'an kasar sun sanar da cewa tankokin yaki a wani ma'ajiyar man fetur da ke gundumar kemensky da ke yankin rostov na rasha sun kama da wuta sakamakon wani hali da aka kai da jirage marasa matuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane 32 kana wasu 63 sun jikata bayan wani hari da kungiyar al-shabab ta kai a wani wuri mai cinkoson jama'a na bakin teku a mogadishu babban birnin kasar somaliya da yammacin jiya juma'a a cewar kakakin 'yan sandan somaliya manjo abdulfatah adin hassan harin ya fara ne da misalin karfe goma na dare agogon yankin yayin da wani dan kunar bakin wake ya tada bam a wurin shakatawa na gabar tekun mai yawan jama'a da suka je shakatawan dare wasu hotunan bidiyo da aka kafe ta yanar gizo daga wurin sun nuna mutane da dama kwankwance wasu sun mutu wasu kuma sun samu munanan raunuka bayan fashewar farko wasu 'yan bindigan al su uku sun kai samami a ɗakin cin abinci da nishaɗi a bakin tekun bugu da ƙari bayan kashe fararen hular jami'an tsaro da ke wurin sun kashe maharan a cewar 'yan sanda wani ɗan bindiga na hudu ya tarwatsa kansa a cewar rahoto to nan ba da jimawa baba yakubu zai kawo mana a ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya a yayin da aka shiga rana ta uku dangane da zanga-zangar nuna rashin amincewa da salon mulki mara daɗi da raɗaɗin yunwa da kuma tsadar rayuwa wasu rahotanni na nuni da cewa rundunar 'yan sandan jihohin bauchi da gombe sun kama matasa masu zanga-zangar su fiye da ɗari ɗaya bisa zargin matasan da laifukan da suka haɗa da barnata kayayyakin gwamnati da na ɗaiɗaikun mutane da kuma satar kayayyaki sai dai ana ta ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta civil liberty organization ta ce matasan da suka aikata laifukan da 'yan sanda ke zargin su a kai ba masu zanga-zanga ba ne barayi ne daga bauchi ga rahoton da wakilin abdulhab muhammad ya aiko mana a tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi ta wayar tarho cp awal musa ya ce a bayan da aka tabu ne da matasan da haka na su shiga fadar gwamnatin jiha suka kama matasa guda 60 kuma muna ci gaba da yin patrol mu tabbatar da cewa komai na wani lafiya a cikin artabun da muke da su mun kama su wajen mutum sittin amma akwai ƙananan yara da muka ga bai kamata mu haɗa su sa su a cikin mai. To su wayannan mutane wajen guda sittin din da kama akwai maza akwai mata kenan ko? Kaga akwai mata a cikin su a buga nan da su a buga can da su. Kun ila tantance irin laifukan da ya sa kuka kama su a kai? Eh to ta da hankali da jiwa ah, munan jami'ai da jama'a eh, ko rauni ko lalata dukiya musamman gilasan motoci ko a fasa da sauransu shine kawai babban abin da a gaskiya muka yi musu caji da shi. A ɗaya gefen kuma a jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe Buhari Abdullahi ya shaida mini abubuwan da suka faru da yasa aka kama matasa guda 69. Suka zo jikin gidan gwamnatin ita jihar Gombe inda suka buƙaci lalle lalle sai sun shiga kawai sai suka fara jifa da ɓannata kayayyakin gwamnati da shagunan mutane da ke a ta wuraren hada ma hotel duka suka yi ta lalatawa. To daga bisani dai hukumar ba ta da option da ya rage mata banda ta saka musu uh, wakin barkonan tsohuwa wato tiya gaske nan, domin ta tabbatar da an gujewa afkawa cikin yanayi na lalacewan doka da oda a wannan yankin. a jawabin da shi kwamishina ya gwada cewar wasu kayayyakin ma da aka sace an soma samo su eh to ai dama daga cikin airport inda ita rundunar take ta yi kenan to daga bisani dai hukumar ta ci gaba da tabbatar da sintiri wato patrol a dukkan sassan jiha domin tabbatar da cewar ta kwato duk kayayyakin da aka bannata wa mutane ah, kuma an yi nasarar ah, kwatowar da dama kuma an yi nasarar kama waɗanda suka yi wannan aika da dama. Mutane nawa ne kuka iya kama? Yanzu dai akwai mutane 69 wanda suke a hannu. Sai dai kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Civil Liberty Organization da ke jagorantar zanga-zangar in ji cewa shugaban ƙungiyar ciyar arewa maso gabas Muhammad Aliyu Wayes barayi ne suka aikata ta'asar ba masu zanga-zangar ba. Barayi ne bayan zanga-zanga ba ne. Abin da ake kai ma kamar sauran mutane mun tura wayanda duk za su ga irin kwayan da aka dauka jiya to za a iya kama mai shi jami'an tsaro masu ma suna iya nasu kokarin to yanzu wannan abu ya sa kun samu karfin gwiwan ci gaba da wannan al'amarin a zanga-zanga kan ko ba fita na yawo kamar yadda aka yi na bata gari ba za a zauna bi dokoki in har gwamnatin tarayya suka ga abubuwan da ake yi wani dan rajin kare hakkin dan adam barista abdullahi usman toro ya ce masu rike da madafun iko ba su ɗauki talakawa bakin komai ba kuma abin da ya faru nuni ne wa shugabanni wato malam abdulwahab abin da yake faruwa a najeriya babu daɗi shugabanni abin da mu muke fahimta kamar sun raina mutane ba su ɗauki al'umman da suke wa mulki tamkar wani abu ba shin abu mai ban takaici malam abdulwahab shugabannin nan a ƙasar nan ba su taɓa haƙuri akan maslahan kansu ba duk buƙatunsu ba su taɓa haƙuri da shi ba talaka ne kullum ake nuna mishi ya yi haƙuri ya yi haƙuri wannan abin da kaga ya faru jan kunni ne ma masu mulki dan an kai talaka makura ne ya sa har ya fito ya hau kan kwalta yohab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka yanzu kuma ga karashin labaran duniyar masu zanga-zanga sun kai hari akan 'yan sanda tare da jefe-jefe a birnin sunderland da ke arewa maso gabashin england a jiya juma'a yayin da rikici ya bazu zuwa wani garin arewacin kasar biyo bayan kisan wasu yara uku da aka yi a ranar litinin a southport masu zanga-zangar kyaman bakin haure sun jefi 'yan sanda da duwatsu a kusa da wani masallaci a birnin kafin suka kifar da motoci inda suka cinna wata mota wuta a kusa da ofishin 'yan sanda in ji bbc shugabar 'yan sandan northumbria helen baron ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa tsaron jama'a shine abu mai muhimmanci gare su kuma da suka fahimci cewa an shirya zanga-zangar sun tabbatar da cewa an ƙara yawan jama'an 'yan sanda a birnin a yayin da ake gudanar da wannan tattaki da marice waɗannan jama'an sun fuskanci munanan tashe-tashen hankula masu yawa wanda abin takaici ne matuƙa. baron ta kara da cewa an kwantar da jama'an 'yan sanda uku a asibiti domin karɓar magani kuma ya zuwa yanzu an kama mutane takwas bisa zarginsu da aikata laifuka da suka hada da tashin hankali da kuma fashi a ƙarshe hukumar binciken yanayin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da 6.8 ta afku a gabar tekun ƙasar philippines a yau asabar sai dai ba a bayar da gargaɗin afkuwar mahaukaciyar guguwa ba kuma kawo yanzu ba a samu asarar rayuka ba girgizar kasar mai zurfi ta afko ne da misalin karfe shida da rabi na safe agogon kasar wato karfe goma da rabi na dare na agogon gmt kimanin kilomita 20 daga ƙauyen barcelona da ke gabashin tsibirin mandanawo in ji cibiyar binciken yanayin ƙasa ta amurka mutane da yawa suna barci ne a lokacin da girgizar ta hamɓarar da su daga gadajen baccinsu hukumar binciken yanayin ƙasa ta yankin ta ce babu wata barna mai girma da ake sa ran girgizar za ta haifar Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla. Zanga-zangar nuna ƙin amincewa da tsadar rayuwa a Najeriya ta bar baya da kura a jihar Zamfara. inda wata takaddama ta kunno kai a tsakanin manyan jam'iyyun siyasa a jihar. Jami'ar APC da ke adawa a jihar na zargin jami'ar PDP mai mulki a jihar da amfani da lokacin zanga-zangar don kai farmaki ga shugabannin jami'ar APC. Zargin da jami'ar PDP ta musanta daga Gusau ga rahoton da wakilin Abdulrazak Bello Kaura ya aiko mana. Wata takaddama ta barke tsakanin jam'iyyar APC mai adawa a jihar Zamfara da kuma jam'iyyar PDP mai mulkin jihar inda jam'iyyar APC take zargin jam'iyyar PDP da tura magoya bayanta domin kai farmaki ga gidajen jigajigan jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara a lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a tarayyar Najeriya. mai magana da yawan jam'iyyar apc a jihar zamfara yusuf iliru gusau ne ya bayyana zargin amardin jam'iyyar apc inda ya ce magoya bayan jam'iyyar pdp sun faki da guzuma ne domin su harbi karsana a lokacin da ake zanga-zangar mun fahimci cewa jam'iyyar pdp a wannan jiha ta ɗauki wasu matakai na aje magoya bayanta a wasu wurare domin kai farmaki da ɓata dukiyoyi da kuma jima shugabanni da kuma membobi na jam'iyyar apc a wannan jiha ya ce an yi amfani da lokacin zanga-zangar ne domin kai farmaki ga shugabannin jam'iyyar apc da kuma muhallansu musamman wuraren aji dukiyoyinsu in banda jami'an tsaro suka yi tsaye-tsayen daka domin dakile faruwar hakan a gidan mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma ministan kasa a ma'aikatar tsaron tarayyar najeriya inda aka tura wasu npdp mun gansu a cikin hotuna kuma mun san su muna identifying ɗinsu domin a jihar zamfara duk wanda ke wata jam'iyya an san jam'iyyar da yake yi suka je da zimmar ƙonawa ko sace dukiyar da ke gidan ko kuma ɓannata gidan gaba ɗaya amma alhamdulillahi bisa ƙoƙari na jami'an tsaro da aka samu na gaggawa sun hana aukuwar wannan abu A cewar shi tuni jam'iyyar ta APC musamman ta hannun tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai wakiltar zamfara ta arewa sanata Abdulaziz yare suka yi wa magoya bayan jam'iyyar kashedi daga shiga zanga-zangar saboda abin da suka bayyana rashin alfanun zanga-zangar to sai dai jam'iyyar pdp ta yi watsi da wannan zancen inda shugaban jam'iyyar honorable muktar muhammad lugga ya ce korafin da jam'iyyar apc ke yi manuna ya ce da ke nuna rashin damuwarta akan halin da al'ummar jihar da ma na kasar nan ke ciki sun zaɓi wannan lokaci sun sattar da al'amura da ke faruwa to tsakani da allah wannan ya nuna min cewa lalle su ba su da kishin ƙasa. kuma su ba su daraja harshen shugaban kasar na kanshi ba. Sun ce akwai wa'yansu ah, da suka iya gane fuskokinsu cewa 'ya'yan jam'iyyar PDP ne wanda su suka yi kokarin kutsawa a cikin wannan zanga-zanga domin kai musu hari. a har to me yasa su ba za su kai su ga doka ba ai duk wanda ya saba doka mu ba mu tare da wanda ke saba doka kuma zan ji mamaki a ce an samu dan jam'iyyar PDP a cikin wannan zanga-zanga ba jam'iyyar mu ba ta tare da ta'addanci ba tare da tandaɗi kuma na tabbatar maka da cewa idan aka matsa musu kawo ba za ka ga sun iya kawo yadda mutane suka zargi ba. Luga ya ce ko kaɗan jam'iyyar PDP ba ta da hannu a cikin lamarin domin kuwa zanga-zanga ce da matasa daga sassa daban-daban na ƙasar nan suka gudanar domin nuna adawa da tsadar rayuwa da rashin tsaro da sauran matsalolin da al'ummar Najeriya ke fuskanta. Barista Bello Muhammad Galade tsohon shugaban kungiyar lauyi ne reshen jihar Zamfara kuma mai shirya kan al'amuran yau da kullum ya bayyana takaddama tsakanin jam'iyyun guda biyu a matsayin wani cigaba na mai ganin rijiya. A daidai lokacin da wasu jihohi suke faɗi tashin ganin an samu cigaba a tsakanin al'ummar su a daidai wannan lokaci shugabanni na mayan jam'iyyu guda biyu na PDP da na APC a jihar Zamfara. suke la'antar juna da nunan juna da zama da alhaki na farmaki ga junansu a wannan lokaci da mutane suke neman mafita ta yadda za a samo a gano ba na walwala wannan matsala da al'ummar jihar zamfara suke cikin ta kuma suka daɗe cikin ta ta tsaro da ta tsadar rayuwa da ta hauhawar farashin kayayyaki na masarufi da matsala ta rashin tabbas da mutane suke cikinta so a daidai wannan lokaci da ya kamata a ce sun haɗa kansu ana tunanin kowa ya bada tashi shawara kowa ya bada tashi gudunmuwa a haɗa kai a gudu tare a tsira tare so a daidai wannan lokaci suke ire-iren waɗannan maganganu to ka ba abu bane mai kyau ba kuma ci gaba bane bangaren ita siyasa ita kanta da kuma ci gaba shi talata. Wannan takaddamar dai tsakanin jam'iyyun guda biyu na zuwa ne a daidai lokacin da jihar ta Zamfara ke fama da matsanancin kalubalen tsaro lamarin da ya tilasta ma da yawa da gaske al'ummar jihar arcewa daga gidajen su domin neman mafuka a wasu wurare daban-daban tare da ci gaba da kisa da yin garkuwa da al'ummomin jihar a sassa daban-daban na jihar ƙarshen rahoton kenan abdulrazak bello kaura murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya a gaida abdulrazak bello kaura wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai duba wasu alƙalluma da hukumomi a Najeriya suka bayyana cewa an samu hadarin ababen hawa kimanin da 18,396 a cikin shekaru uku a Najeriya. alƙalumar dai sun nuna motocin haya ne suka fi yawa kana sai motocin direbobi masu zaman kansu da kuma motocin gwamnati cibiyar kididdiga ta ƙasa ita ce ta bada waɗannan alƙaluma a wajen wani taron faɗakar da direbobi da wata ƙungiya mai zaman kanta ta rajin kula da nagarta da inganci wadda ake kira advocacy for integrity and rule of law initiative ta shirya a jihar bauchi wakilin a bauchi abdulwahab muhammad ya tattauna da wani babban jami'in 'yan sandan bauchi wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana asb aminu gimba ahmed mataimakin jami'in hulɗar jama'a da rundunar 'yan sandan jihar bauchi gaskiya haɗarurruka ya zama ruwan dare a ƙasar nan wanda kuma ya kamata dole hukumomi su tashi su yi abin da ya dace domin dakile aukuwarsu kamar yadda cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta zayyana nbs a rahotonsu ya yi nuni da cewa a cikin shekara uku an samu hadarurruka wadda ya kai 18,396 tsakanin shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2022 hakanan kuma akwai wannan sun zayyana cewa yawaitan fashe-fashen taya na mota da kuma tuki ba bisa ka'ida ba da gudu da ya wuce iyaka shi ma wannan gaskiya ya jawo haɗarruka da dama wadda ya kai kimanin 2,328 a cikin shekara uku kenan so sun bayyana mana kuma haka zalika a cikin ƙididdigansu na wannan cibiya ɗin ta ƙididdiga ta ƙasa sun bayyana mana cewa motocin haya su ne a kan gaba wurin haɗarurruka mabiyansa kuma shine masu motoci mallakin kansu da suke ja sa'annan kuma akwai motoci na gwamnati da su ma su ne na ƙarshe a cikin wannan kididdiga din. to kaga wannan kididdiga da suka yi ya zama tilas hukumomi da kuma masu faɗa a ji ta kowane ɓangare gwamnati da wadda ba gwamnati ba kamar eh, misali wannan taro da aka yi na yau makasudinsa shine a wayar wa direbobi kai akan irin haɗarurruka da yake akan hanya da yadda za su kauce da kuma matakan da su za su ɗauka da kuma mun bayyana musu laifuffuka da ake aikatawa da direbobi ke aikatawa akan hanya da kuma yadda za su yi su kare kansu daga aikata wannan laifuka din so ina tunanin wannan kungiya mai zaman kansa ta mai rajin ɗabbaka e, nagarta da kuma bin doka wannan abu da suka shirya ya zama a kan gaba lokaci wanda ya zama tilas ne irin wannan kungiyoyi mu samu yawaitar su to kamar akwai yawan mutuwa a rasa rake e eh, rasa rayuka kamar ƙididdiga namu na nan bauchi wadda muke da shi alƙalumarmu sun nuna shekara ta 2022 mun samu rahoto na ruka da ya kai kimanin 309 a cikinsu muna da rasa rayuka wanda ya kai 294 da kuma jin ciwo ciwon wuka ɗin ya kowane iri dai jimillar su da muka hada biyu. wajen jami'in kungiyar ta advocacy for integrity and rule of law initiative ya mana tsokaci bayan ya bayyana sunansa sunana mahmud muhammad abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a takaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani zanibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalan sha'ani wani lokacin jama'a ne suke wasa eh suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalan sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko san zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasan laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan son zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yarda su ba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka sunana sani dalibi na aiki a eh, ma'aikatar yankari express a matsayin operation manager eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar wanda da ba mu da shi yanzu kuma turu wannan al'amari na ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a takilin ɗinsu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayan sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin driving da ake yi irin somehow akan hanya da sauransu wani ci su wa'insu gaskiya ba wai sai na ce wai ko faɗa ko kar na faɗa wa'in suna amfani da kwaya akan misali kamar direbobin da suke yin tafiya daga nan za su iya tafiya lagos su ina ne da sauransu wayansu ba sa iya yin wannan tukin dole sai sun haɗa da kwaya kuma lokacin irin shiga obatakin dinnan kwayan nan ita ce take kawo musu to amma turu wannan al'amuri da aka zo ake yin wannan workshop time time ana yi ana kafa doka kuma duk wanda ya yi wani abin da misbehavior a kayan wannan al'amari za a iya karɓar motarsa ko za a karɓi lasin ɗinsa za a dakatar da shi sai ina ganin kaman zai zama musu darasi. To anan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu kuji mu dauke da wani sabon shiri. A madadin wakilin namu da Bauchi Abdulwahab Muhammad da sa da dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona mai da ta daidaita mana sautin. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange waya wuri ya ce assalamu alaikum ya hausa muna marhabin da sassauta dokar hana fita a Kano fatar Allah ya kawo ƙarshen matsalar gaba ɗayanta amin. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce to ya kamata dai shugabannin Najeriya su sani cewa a ranar zaɓe kamar da kowane talaka ke da ƙuri'a ɗaya haka su ma suke da ƙuri'a ɗaya kuma sanin kansu ne cewa tsintsiya kwaya ɗaya ba ta shara don haka ba za su iya zaben kansu ba har sai da taimakon ƙuri'un talakawa sako daga salihu isa fanna ƙaramar hukumar kamba jihar kebbin najeriya da ce assalamu alaikum biyoyi hausa don allah ina kira ga shugaban ƙasarmu najeriya bola ahmad tinubu da ya gaggauta ɗaukar matakin gaggawa na biya wa 'yan najeriya su domin kawo ƙarshen zanga-zangar da ke faruwa a sassan najeriya don kaucewa asarar rayuwa da dukiya da fatar kiran ya kai ga wanda na yi domin sa. Sai sako daga Maimuna Idris da Balkisun Garba na ba da Hajiya Binta Umar Lida Doguwa Kano suka ce muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙi da ɗauki ƙasarmu Najeriya. Duk abin da ya dame mu Allah ka yi kawo mana saukin sa Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya kawo wa jihar mu ta Kano da ƙasa baki ɗaya zaman lafiya. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya ta takaice. ta majiya mai kusanci da kungiyar 'yan bindigar Lebanon ta Hezbollah ta faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa Isra'ila ta kai hare-hare akan wani ayarin manyan motoci daga Lebanon zuwa Siriya. hare-haren isra'ila sun auna a ayarin motocin dakon man fetur akan iyakar siriya da lebanon ta haush al-said ali inda wani direban siriya guda ya jikata majiyar tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp majiyar ta kara da cewa waɗannan hare-haren su ne na baya da isra'ila ta kai akan iyakar sojojin ukraine sun faɗa yau asabar cewa sun kai hari a filin jirgin sama na morozov na ƙasar rasha da wasu rumbunan mai da dama da ma'ajiyar mai a yankuna uku na ƙasar rasha cikin dare harin da aka kai a filin jirgin sama ya afka ne akan wani ma'ajiyar makamai inda sojojin rasha suka ajiye bama-bamai na sama da sauran kayan yaƙi in ji rundunar an kashe akalla mutane 32 kana wasu 63 sun jikata bayan wani hari da kungiyar al-shabab ta kai a wani wuri mai cinkoson jama'a na bakin teku a mogadishu babban birnin kasar somaliya da yammacin jiya juma'a a cewar kakakin 'yan sandan somaliya manjo abdulfatah adin hassan harin ya fara ne da misalin karfe goma na dare agogon yankin yayin da wani dan kunar bakin wake ya tada bam a wurin shakatawa na gabar tekun mai yawan jama'a da suka je shakatawan dare wasu hotunan bidiyo da aka kafe ta yanar gizo daga wurin sun nuna mutane da dama kwankwance wasu sun mutu wasu kuma sun samu munanan raunuka To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamayi wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun sake dawa a shirin mu na dare. Salamu alaikum.